ka gane ko saboda ma ina gani bai san ma'anar marsiya ba kasidan da aka rubuta din duka akan ibnu taymiya aka rubuta su an fahimci karatu to saboda haka daga baya da ya ga ba zai iya ya kubce kansa ba saboda haka ni ina ci zaba na sakewa sai ka yadda ka fahimci zan ko dole da dole ya yadda ya ce to mu je gaba da muka je gaba kuma aka ce masa sahabul afwi shi ibnu Talmiya shi girgije ne na afuwa in yayi maka afuwa zaka shiga aljanna sai ya ce a ai ba a faɗi hakan ba a na ce to me ma'anan afuwa din malai yusuf an ce masa shine girgijen afuwa to in ba dai wasu zai wa afuwan ba to me amfanin da aka ce shi girgije ne na afuwan kun fahimci karatun nan kuwa sai na kawo masa misali na ce yanzu aka ce maka kai mai kudi ne to me amfanin kudin ba kashewa ba ne kuma aka ba ne to tun da aka ce masa shine girgijen afuwa ma'ana kaga zai wa mutane afuwa ne wani ba shine amfanin da aka ce shine girgijen afuwa ba bayan afuwa mabe sai ba ba aka ce mai yawan zubar da ruwa eh sai sai ya ce ah, wannan Eh, na ce to na yadda mu je dai amma dai ka yadda shi girgijen abuwa ne ko eh sai ya ce aje gaba sai muka kara gaba to yanzu dauko wajen can din ka gane ko shine na ce to yanzu an ce amlaku sama'u ta mala'ikun sama sun zo sun kewaye kabarin ibnu taimiya kulla yaumin karkace ran da ya mutu fa a kowane rana mala'iku sun zo suna kewaye kabarin ibnu taymiya shine nayi masa tambaya nace to akramaka Allahu da girman ka. shin shi ibnu taymiya nan annabi ne ko manzo ne sai ya ce ba annabi ba ne ba manzo ba ne muje muje yana so ya tura ni gaba ai ba a cire point din ba ai ba dole sai an fito da point din duniya ta fahimta ba <laughs> kawai ka je ka shiga ka fara karanta abin da baka sani ba <laughs> yanzu kaga na farko dole a nema wannan hukunci sha sa in kana mukabala da mutum to duk abin da kuka fada ku tabbatar da ku tabbatar da hukuncin abin kafin ku wuce gaba shasa na ce to tunda ba annabi bane wannan abin da aka yi shirka ne yace bai sani ba na ce to mu dawo mu sassauto mu ce to sun yi bidi'a ya ce bai sani ba shi ma a wajen na ce a dole ka san da wannan suka ce a ba zai zama dole ba yi har shi mai isha ibn yake cewa man kala la adri faqad shi kuma ya ce man kala la adri la adri nisful ilm ka gane ko wanda ya ce ban sani ba ya ba da fatawa shi kuma ya ce wanda ban sani ba ya ba da amsa Eh, yana da rabin ilimi ban sani ba rabin ilimi ne kafa yi zan ce ko to na ce masa sai ya faɗi wani magana mai ban mamaki a wajen sai ya ce ya zan yi in ce masa dan bidi'a alhali ni ban yi zamani da shi ba ban zauna da shi ba ban gan shi ba malam ya ashe kun fahimci karatu yanzu dan girma Allah karatu bai kare ba da ya ce ya zan yi in ce masa dan bidi'a ni ban yi zamani ɗaya da shi ba ni ban gan shi ba <laughs> ka gane ko sannan ban zauna da shi ba ban ga ya ban ga abin da ya aikata na bidiya ba kuma ban karanta abin da ya yi na bidiyan ba daga karshe ya kawo wannan din to ya shehu zaman lawan ban sani ba ka gane ko girman kujeran ka lawan ban sani ba kuma <laughs> gaba bayan zai ba <laughs> wala yanzu to da Allah shi ma bari yi masa tambaya mana shi kam ya yi zamani da shauti jani ne a a ku bar dai mai tambaya mana karama kallahu ka ba haka ba ya ce bai yi zamani da shi ba ka gane ko ma'ana bai yi zamani da ibnu abdulhadi ba dan abu da na ce masa yanzu ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan dan bidi'a ne ya ce ya zai ce masa dan bidi'a bai yi zamani da shi ba bai san shi ba bai zauna da shi ba wannan ka'idan duk suna kan shau tijjani wannan ka'idan duk suna kan shai ibrahim inyas wannan ka'idan duk yana kan shau aliyu harazimi wanda ya rubuta jawahirul ma'ani ko ba haka ba yadda ka ce baka san shi ba baka yi zamani daya da shi ba baka zauna da shi ba baka san shi ba haka baka yi zamani da shau tijjani ba baka san shi ba baka zauna da shi ba haka baka yi zamani na shehu aliyu harazimi wanda ya rubuta jawahirul ma'ani ba baka san shi ba baka zauna da shi ba haka za baka yi zamani da shehu ibrahim ba baka san shi ba baka zauna da shi ba